malaliyu sokoto mun zo taro ne akan maganar ruwa da kuma tsaro mm. a yankinmu na afirka gaba daya wannan taro an shirya shi ne a ƙarƙashin ma'aikatar da take kula da harkar tsaro a afirka a nan amerika mm. da kuma gwamnatin amerika to idan mutum ya je tsaro da ruwa an haɗe su guda zai mamaki me ya haɗa ruwa da harkar tsaro wato kasan da shi dai ruwa shine rayuwa gaba ɗaya rashin sa yana kawo rashin tsaro sannan kuma in ana da shi kuma ba a iya samun sa dalilin rashin tsaro shi ma wani abu ne wanda ya kamata a kula da shi to shine makasudin ah, samun yadda za a samu a taimaka mutane don su samu ruwa akwai wani guri wanda akwai ruwa mutane nan suke amfani da shi su rayu hmm. amma rashin tsaro ya hana su gashi ruwan tsaro gashi ruwan eh rashin tsaro a yankin ko hmm. a gurin ya hana rashin kwanciyar hankali rashin kwanciyar hankali yawa to abin da nake son eh, gane ya rasa ya hana su zuwa su je su rayu su a inda ruwan nan yake kasashe da suka halarci taron da kuka zo yanzu an dauko ah, mutane da kasashe kaman takwas duk daga afirka duk daga afirka mm, kamar waɗanda ƙasashe ne akwai daga afirka ta kudu mm. akwai daga ethiopia akwai daga kenya akwai daga nigeria akwai mu da muke wakiltar yankin gaba ɗaya tun da an tattauna akan maganar tafkin chadi ne mm. sannan akwai turawa masu kwarewa akan harkar tsaro da ruwa daga gwamnatin amurka Kasan mutane suna jin labarin hukumar nan da kuma tafkin cadi da tafkin cadi mutane sai su dauka tafkin nan na cadi ne kawai ruwan nan na cadi ne kawai amma wasu kalilan sun san cewa ba ruwan cadi kadai ba ne yi mana dan bayani game da wannan hukumar da ayyukan da take to ita wannan hukumar tafkin cadi an kaddamar da ita ne a alif dubu da dari tara da sittin da hudu wai ta daɗe ta daɗe shekarar ta hamsin yanzu hmm. wayannan shugabanni na baya su tambal baye su tafa balewa da amani diori mm. su ne suka yi tunanin ci a tsakanin eh, yankin kasashen nan namu mm. muna da wani arziki da allah ya bamu ne wani tafki chadi saboda bodar najeriya da niger da kyamaru eh, da chadi duk sun taba tafkin chadi mm. suka ce ya kamata mu yi wani hukuma wanda muna zaton nan gaba za a samu matsala shugabannin da duk tunanin su gaba ne mm, Kware kware suna tunanin hangen nesa za mu ƙara yawa mhm. za mu samu matsalan bukata to mu yi wata hukuma wacce za ta zaman cewa ita ce za ta daidaita al'amura tsakanin mm. mun samu matsala da muke magana tashi hankali na mun san muna magana tashi hankali irin na boko haram ne a nan a wajajen tafkin nan waɗanne irin tashi tashi hankali kuke gani a wurin to mu dai dama can eh, a baya can bayan baya an yi hmm. wata wani runduna ta soja hmm. don a kawo tsaro a wajen chadi hmm. saboda a tsaida matsalar su Eh, su fashi su sata dabbobi hmm. su eh, aiko da kwaya da 'yan bindigogi da sauransu hmm. to saboda haka da muka ga abubuwa sun canja sai muka sake roƙon shugabannin kasashenmu cewa ya kamata wannan runduna a daɗa ƙarfafa ta don ta kula da abin da ake ciki a yanzu ba irin na da ba ne saboda haka shugabannin kasashe sun yarda eh, har sun ba da kowanne ƙasa ya ba da bataliyan guda don haka akwai matakan tsaro da aka dauka gudu sosai dauka wanda za su taimaka a ga cewa mun rage wa mutane tsoron da suke ciki kwanan baya muka ji an ce an saci mutanen najeriya sojan chad ne suka kwato su kun ji wannan labarin a inda kuke Eh, to ka in dai ya faru mai bi ina nan ne kila kana nan ne eh, abu ya faru amma dai wannan ya nuna cewa eh, shi tafkin chadi yana dab da kan iyaka wata iyakan iyaka da chadi da wata kasa ne ai ai ai da duk iyakokin Najeriya duk sun shafi wani duk sun wato zagaye suke da iyakokin da wannan me nisan me yawan murabba'in tafkin chadi da nisan sa'al misali a lokacin da aka fara nazarin sa ah, 1960 zuwa 64 da aka tsaye da wannan mm. hukuma mm. ana cewa ya kai kadada biyu da rabi ita ce mm. take hekta so ana maganan eh, kaman kadada eh, dubu ɗari biyar kenan wajen rabin miliyan eh, amma a yanzu ya dawo ya ragu da kashi 80 zuwa 90 shine ake cewa ya zama kadada dubu goma sha.